لله نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد أنواع مسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يو هدو أي إشرين ده هدو سبحان الله يو إشرين ده بيار بوات رمضان أيام معدودات كما يقول يو إشرين ده بيار saboda haka a wannan tarihi na 25 ga watan tara watan ramazan kenan wato hijira ta 447 muna roƙon allah maɗaukaki sauƙe dubu ɗaya a yana kake dubu shi kenan dago dubu da ɗari hudu ko ɗayan ba ke kafa ɗaba inda biyu inda ya kai biyu sai a ce biyu wanda ya daidai da dubu biyu kuma ko da na miladiya da 26 a wannan tarihi Allah maɗauki sarki ya mana albarka Allah maɗauki sarki ya allama fauna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ka sami sami'un qaribun mujibud da'wa za mu tashi kaya ta 32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

الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما wannan ayar ta sauka da lokacin da na na'un musulama salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda suna mata suna so a ce su ma an yi sun yaƙi don su samu wato ainihin falala da shahada sannan kuma a raba wato ganima tare da su to amma abin da ke cewa ta ke take ya rasulullah تغزو gazo ولا wala na نصف mirat me yasa maza su suna yin yaƙi mu kuma ba ma yaƙi musannin duk da haka an an zo muna muna da rabin rabin rabin rabin gado ga namiji kamar tana ganin wato ainihin kamar an yi wa mata a wato maza sun yi ko kuma mata sun yi wa maza zarra inda su ba sa yaƙi duk wannan irin dai burbuɗin abubuwa ne na alƙada na jahiliya na jahiliya wanda dama ai ba a ba su ma wato ga rabon gadon kuma dalilin su shine mata ba sa yin yaƙi ba sa kare ƙabilinsu ba sa zuwa su samu abinci ba sa kaza da kaza kuma sannan ya za a ba su rabon gado don haka ba sa ba su gado ba a ba mata gado da yan yara to kuma da addinin sun yi ya zo sai ya zama ana ba su rabin namiji wato rabin gado abinda aka gada sai a ba su rabin mace rabin namiji rabin na namiji ka gayi an bata duk da dai haka din dai tunanin cewa ba sa komai din to alayi halin dai wannan ta sauka ne lokacin da sannan wani suka ce mata sun yi wato ta korafi cewa ya kamata su masu yaƙi don su samu damar yin shahada to kuma ka san kowa kowane wato ainihin nau'i na mutum akwai namiji ne ga abin da ya keɓance shi ga abin da zai iya in mace ce ga abin da shi namiji ba zai iya na mace ba haka ma na mace na mace ba zai iya wato mace ba za ta iya yin abin da namiji ya ba haka ma wani namiji ba zai iya abin da mace zai ba za ta yi ba shi Allah yake wala tatamannu kada ku ringa yin buri na ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita shashin ku da shashin kaga cewa mutum ya samu alkace kai ma ya kamata dole sai ka samu kada ka ce zaka abin nan ko kuma ka shigar da hasada a cikinta ne isa sa yi mawa za ka samu kaza ba sai kaza kaza yanzu ya za a yi mace ce ce dole sai abin da namiji yake samu za ta samu ko dole namiji ce duk abin da mace take yi ita ma zai iya yi sai zama sai zama wato ainihin ya su da zanen nan dan dauri sai zama dan dauri wani ya zubila kowa da yi don haka Allah ya ce bai rijali nasibin mimma min sabu maza suna da nasib rabansu daga abin da suka tsorota ta wajen aiki da sauransu da abin da Allah ya ba su wanda ba ta inda za a yi mace ta iya yin sa kamar shugabanci da wa'insu abubuwa da jihadi da sauran wa'insu abubuwa da yawa nan gaba za mu ji a gani walin nisa'i nasibun min maktasabani mata suna da rabansu ne daga abin da suka ruta na sauran wanda ya dace da su aikinsu a gani shi ne Allah ya ce wasu alullaha min fadli ku roƙi Allah dai daga fadalarsa ya ba ku abin da ya kaddara zai ba ku ko me ku roƙa amma kada ku roƙi abin da wato Allah ya kaddara maza ne suke yi ka ce sai ma dole sai ma sai ki yi kaga magana nan ta wata yaba man kandu eh, woman kandu ko daga wannan wannan wannan tsokana addini musulunci ka gani wani zubin sai ga ita mace ce ma ta faɗa haka tana gira ta tamanna ma fagalar lahu ba a ala ba yare Allah ya shirya abin da ya shirya sai dai ka roƙi Allah mai fadle Allah sai ba wa abin da ya fi namun ya ba mace abin da ya fi namun da yawa ana yin haka wannan kuma wata falala ce daga ubangiji don Allah ko bai a wani karo ke shi ya gada masu ya fasa abin da ya kaddara in da a kan ka sannan ku abin kun zahu ma ya sha wa zai inna na kana kulle shi yin alima Allah maɗaukakin sarki masani ne kan komai da komai ga nan dai Allah ya ya hana wato ainihin burace da suka fice misali na da suka fice misali ta wajen halitta a kan halitta mutum musamman ma abin da maza suke yi mata suke sai sun yi ko kuma sai sun samu dole a ringa jira tsakanin juna na ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون نعم. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله يقول ولكل جعلنا mawaliya kowa mun samu ya masa maulansa mana wanda zai gada wanda zai gaji kaza wanda zai gaji kaza wanda zai gaji kaza wani su malamin sun ce sun so ya sauka ne akan amomi idan suka zamo asaba sai ga wato ainihin ya fi ya samu ko ya fi mata samu don yanzu mutumin da ya mutu ya bar yarsa da matarsa da ammi yanzu haka ma ya guda biyu su yayan guda biyu ne to ya daya za ta samu nawa rabi ita kuma wannan ita kuma mata za ta samu nawa za ta samu kuma to shi kuma zai kwashe sauran ilhaqul fara'iza bi ahlihi وما بقي فلأولى رجل ذكري haka manzala ya ce ku riskar da gado ga wanda Allah ya farlanta wa yake ga abin da za a bashi shi can wanda yake asibi ya yi shiru don ba a hambace shi ba shi can cike nan wa ma baƙiya abin da ya rabu bale aula wula rajulun zakari ya la mutum ya ba mutum ya ba ya bar matarsa da yasa gadon zai ciyu ga wakiya haka ba zai ciyu ga wakiya to shi ne zai kwashe saura mutum ne ya mutu ya bar matarsa da yasa rabon gadon asalinsa nawa ne takwas asalinsa takwas to amma ita ya nawa za ta zama ba za ta samu hudu ba ita kuma mata za ta samu daya saura nawa so shi kuma amin sai kwashe saura kaga ya hun me ya hun mata saura mafi yawa sai ga amin ya samu gadi kanin baba ko kanin ba ko kanin baba ba kanin baba saboda haka za a gama su kansa ma sunan sunan ina sunan sawa ammi wato ainihin mawali ko kuma maula wadda mafi saboda shi ne asibi asibi ne bangaren uwa bangaren uwa wani malami na cewa mahalan bani amina mahalan mawalina la ya zahirin na ma kana madafuna mana mahalan ai dakata bani amina ya kai dan aminu mahalan mawalina dakata mawalina maulana agai wato ainihin a larabawa suna cewa kenan ammi wato maula لأنه هو الأكبر إذا لم يكن هناك idan ba uba. ba ɗa shi ne babba wani kullum ja'an na mawariya kowane jama'a mun sanya musu maula wato masu gado wanda za a gaje su kowane za su yi gado kowa mun sa ya masa wanda zai gaje shi in ma tarakar jani daga cikin abin da iyaye guda biyu suka bari akarabu na ko kuma makusanta kowa zai ga an bashi ga karban gadansa amma ga tambaya mutumin da ya mutu ya bar ya bar matarsa ko ya bar matarsa da ɗansa ko da yarsa da babansa ga ammi ammi zai shiga duk ya kare ne to kaddara mutum ya mutu ya bar yarsa guda ɗaya da namiji ko kuma namijin ma aka bari kawai da mata mutum ne ya mutu ya bar ɗanka namiji da mata ya za a yi gada yake ka isa ka ce ba za a ba wa uba ba a ba ya ba a ka isa ka ce ba za a ba wa uwa ba ai uwa a ce any time ba any an sai ta samu haka ma uba ai na wani mutum sun yi mutu ya bar matar eh, babarsa da ɗansa su kai rabon gadon nori shida za ta ɗau shi kuma ya kwashe mahandami yawan ya haka an ya kuna mahandami din ya cancanta ya zama mahandami domin jini ne jininsa ne kama uba ne mutum ya mutu ya bar matarsa da babansa kawai mata sai ta dauna a cikin nawa a cikin ya a cikin takwas babarsa ba a ce ba mata na ce a babarsa ya mutu ya bari da babansa shi su su kadai bai bar ɗa ba ke ne ko da aka uku aka sako na'am sai uwa ta ɗau ɗaya to shi ma mijin shi ma uban ɗaya zai ɗauka a zahiri tun da dai ba a ambata ba a zahiri ta yi zama da tun da ta ɗau ɗaya ita shi ma ya ɗau ɗaya to amma in ta ɗau ɗayan shi ma ya ɗau ɗayan ya za a yi da ɗayan kai ma ka san to kwaji da za ka zagayo wannan sarkin zagayowa shi ne zai zagayo ya ɗauke sauran wai in an mata ya kana amma an ba haka ba uku za a dauka ta zo ta da tafiyarta ya zo ya kwashe sauran ya ci da farilla da kuma me da atoci kaga nan me ba a ce mai aukatu aukatu ba wallazi na akadar su kuma waɗanda suka kudura larabawa ko kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Madina sai sanya sai sanya mutanen madina wato ainihin ai mutanen makka ko kuma in ce wato muhajiruna suna gadar wato mutanen madina alfa don kowane mutum ya zo daga makka ya yi hijira sai manzan Allah ya ba shi abokinsa ana cewa sai ya ce haza a kuka wani ɗan uwanka ne zai gaje shi zai kuma raba dukiyarsa biyu ya ba da rabi zai wato ainihin matarsa ma sai saki sai saki daya in guda biyu ne su raba matan nasa guda biyu sai dai in ɗaya ce kawai sai shi ya suke ta tun kafin a zancen idda da wani abu nan saboda an zuwa taruwa ake so a yi a samu nutsuwa a madina shi ne manzala sai ya hada wani da wani ya ce wannan ɗan uwanka ne sai ga har ma ga ɗansa ina yi to wallazi na aqadat aymanukum irin wa'anda kuka kudura wato wannan wannan wannan kudura ala ayyalin ko ku ne da kanku kuka kudura kuka daura amma fa a jahiliya akan samu mutum wani sai ya ce anta minni wa ana minka kai na wani ni ma naka ne ko da mutuwa ɗaya yi zai gaji wani kuma musulunci ya gabatar da haka amma ya ara arga arawa sai aka saukar da lirijali nasibun imma tarakal walidani wal aqrabuna bil ma'ruf wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla aw kathur saboda haka wannan ta shafe wannan kudurar shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka saukar da yusi kuma Allah sai ta shafe wannan kullun da yayi abin da yasa aka dama aka kulle mutum ne zai kyau da maka ba kowa ba komai a tare a hannunsa ko ta tafi babu a hannunsa to ne da an zo sai a samu ɗaya daga cikin wato al'ansar sai a haɗa shi sai ga yaro ba komai nasa abdurrahman bin awuf sai ya ce wanda aka haɗa mana shi allah saka da alheri amma shi a nuna masa hanyar kasuwa ko eh ina hanyar kasuwa take Ya ka ce ga hanyar kasuwa je a nan yace ku yayi ne ai kafin ka ce me wani yayi kudi annabi ya masa ya mata ya masa addu'a sai da malamai suka ce sai da ya zauna Abdurrahman bin Auf ko ƙasa ya tara ya zuwa a cikin kwanon ina sayarwa sai ya riga sayarwa sai ya riga kowa sayarwa kuma sai an siya kasan dai ƙasa ba a siyanta to sai an samu wani yarki kai kasan nan taka na wace ya siya kafin ka ne wannan sai kawai gashi da lalle a hannunsa a larabawa in suka yi aure suna sa lalle shi da annabi yake ah, ya ya hama ne nake gani nan a wajen kaɗe sauran yake ayi aure ne har kayi aure ka samu ka za ta kayi aure yi eh, yi eh, addu'a kai ya lalla. a gani addu'a ka ai ta ya ta shi ta shige ce addu'a ka ce shi ne yace Allah ya ta da yake wa ka aura sai yace bazawara yace Allah ya ta wata zikran wa tulaibuka wa tulaibuha wanda bai karbi ma bai sa bai karbi wasu kayan kayan abu hukumance a dan uwansa da aka hada su baki ɗaya amma kafin sai da yawa yi gari duk sahabai ba mai kudinsa kai ma har yanzu ana buga misali babu mai kudin wato abdurrahman bin auf daga cikin sahabai sai kaga wato ainihin hakuri ko kuma ce wato kokari yayi to wallazina da aymanukum waɗanda kuka kudira alƙawari tsakanin to fa'atuhum nasibahu ku ba su rabansu. Wani Allah a sannan ba a saukar da yusikum Allah ba na inna Allah na bi ala kulli shay'in qadira shahida Allah shaida ne akan komai kun kudura alƙawari cewa za ka za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza to Allah ya zama shaida akan wannan alƙawari din wancan ko mawaliya na bangaren jini ne wannan kuma aqadat aymanukum inna bangare ne na kudura wannan sai yi zamanin tun wannan alƙawarin da suka 'yan jahiliya suka kudura aka zo kuma yatar da musulunci ku ci gaba da yin wannan abin kafin Allah ya sauka da yusikumullahu ai Allah ina ina sauka da yusikumullahu shikenan sai aka tsaye da komai annabi ya zo ce ala inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwari fala wasiyata liwari aka tunda aka ce fala wasiyata liwari to shi ma wancan wancan taro shi alladina aqadat aymanu na'am الرجال الرجال قوامون على النساء mata su wato ainihin maza su masu ƙarfafan mata su ne suke shugabancinsu kenan su ne zama shugaba namiji a gidansa shine shugaba haka ma a waje ma namiji shi ne shugaba a bangaren mata a gwamnati namiji shi ne shugaba a role to ne da kake da karfin ra'ayin da zai iya gudanar da abu shi ne wato ainihin a mai taimakawa mata da ta wajen kariya maza su ne masu yin yaki. don su kare kowa an mata saboda ne bima a ba'dahu ala ba saboda abinda Allah ya fifita su maza ba'dahu ala ba shashe su da shashe wato ainihin wani Allah ya fifita shi da abin da zai taimaka wa mata mai yawa wani kuma kaɗan amma dai shi ne dai zai ƙarfafa zai taimaka wa mata ɗin wajen ra'ayi da wato ainihin shawara mai ƙarfi da sauransu wani ma an faɗo saboda kuma su ne suke cewa kaga su ne a nan ma shi ma ya nuna ƙiwama wato shi ne ƙarfi da mazakuta da wato ainihin kuzari da sauransu wanda zai bawa namiji karfin da zai fi mace duk abin da wata take da shi zai iya funta da shi zai iya funta in karfi ne in ra'ayi ne da sauransu da haka za a ga in ka ga mace ta je yaƙi sai dai misali irin wanda wa'insu annabi suka tambayi annabi za su je kamar sumayya sumayya ita ce farkon wadda ta fara yin jihadi kuma ta riƙe takobi kaga wannan ai wannan sai irinsu irinsu illa na nadiran nan, min amwali ne daga dukiyoyinsu mata maza su ne shugabanni maza su ne masu kare mata maza su ne masu riko da igiyar aure maza su ne masu ci da 'ya'yansu maza su ne masu ci da 'ya'yan da matan ma su ne za su kare su gabarin sanyi su ne za su kare su gabarin zafi su ne za su yi musu tufafi su ne za su ciyar da su shi ne infa shi ne allah yake wabi ma an faƙu saboda abin da suke ciyarwa in an ce in faku ba ana nufin ci da abinci ba kawai a ana nufin ci da addini gaba taimako wa an fi ƙomi mara na ku min da an yace a hada kuma mawut a nan an fi mana ka fitar da kuɗinka ka bayar a ci gaba da gudanar da addini shi ne in ba ciyarwa ba wani su daga cikin malaman mu sai suka ɗauka zancen ciyarwa ne ne sun an fitar da ciyarwa a kawo su to ka kuma ba haka bane sai dai a kawo maka karba kai ma a baka naka yanzu ka je ƙauye wajen maguzawa ko ma ba maguzawa ba sai ga malami baya komai shi baya ina noman ma amma kuma duk wanda ya noma a kewayen wajen sai ya bashi Ko ba wani zancen cewa ba wani zancen nisabi ko buhu ɗaya ya noma sai ya kasa goma ya kawo masa ko da aka za ga da wuya ka ce za ka ce ka kai ilimi malaman kawai ba su kai maka hari ba a gari saboda ne su ga kamar zuwa za ka yi ka hana mutane ba su abin da ake ba su garantin za a musulunta sai an kawo rabu ka gani kuma da haka za a ga mun je wa'azi kuma ku za mu ba sa jin tsoron ba sa jin haushin mu kamar inda wayan su daga cikin wannan malaman gargajiyar suke jin haushin mu wanda za mu kare musu a hanya abinci to amma kuma muka je dabara sai mu je da kyauta hadiya sai mu ba wa liman mu je wajen ya sunan abin nan wato dagaci shi ma mun ba shi nasa a gani ko da aka sai ga sai ga an shirya amma ba aka ba wallahi sai su zuga maguza masu ga shi shirya shiga musulunci bayan ba shi musulmi da za a kwace musu abinci wai ma an faƙo min amwari fasali hati ga mata salihai in dai tunda da rijalu qawwamuna 'ala nisa kuma Allah ne ya kallafa wa mata su taimake su ai maza su taimake su su ci da su su sha da su to kuma ya zama da kuma matan mazan su ne zai za su umarce su su karfafe su ta wajen addini su umarce su su hana su su tashe su daga wati su yi tahajjudi su tashe su daga wati a gani wa amur ahlaka bi salati wasu tabir alaiha din namijin da ba zai taimaka wa matarsa a wajen addini ba ba kauyin ba ne ba shi daga cikin arjali kawamuna alal nisa ko da kama maza su ne za su umarni in kaga mutum ba shi da umarni ba shi da hani a gidansa to shi ya tashi daga arjali kawamuna alal nisa ya tashi daga aiki ko wani ta ko tumaki ne wani ya eh, eh ya kuma ni kawo fasalihatu in dai mace saliha saboda an da za a nemi salihai mata to za a gan su qanitatun su ne masu kyautata ibada hafizatun lil ne, masu kiyaye wato ainihin kansu gabarin fadawa cikin zina bilgaibi a lokacin da mazajensu ba sa nan za su kiyaye wato ainihin mutuncin mazajensu to wannan su ne salihai ƙanitatin kuma mana masu bin Allah ko masu bin mijinsu salihan mata su ne masu bin Allah da dokokin Allah da kuma bin wato ainihin miji da yi musu ɗaya masa ɗa'a wajen umarni ko hannu in ko ba haka ba to ba saliha ba ba saliha ba ta tashi daga aiki ta zama fajira bima hafiz Allah da abin da Allah ya kiyaye tana tana kiyaye gaibi gaibin mazansu bima hafiz Allah da abin da Allah ya nemi a kiyaye shi shi ne wato ainihin kira uh, fadawa ta wajen zina a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al mar'atu salihah wato mace ita ce salihah ita salihah ita ce wadda idan mijinta ya kalle ta zai faranta mata idan ya ya ɓuya gabarinta ma ya tafi wani baya nan za ta kiyaye shi za ta kiyaye shi yi nafsiha wa maliha za ta kiyaye shi kanta da kuma dukiyarsa ta kare dukiyarsa haka yana daga cikin wato wayansu abubuwa ma waɗanda aka yi tarayya tsakanin wato haƙoƙin miji da mata shi ne ta kare mata dukiyarta shi ma ya kare mata dukiyarta ta halatta masa kanta shi ma ya halatta mata kansa na'am da haka ta girmama iyayensa ya girmama iyayenta na'am ta wato ainihin jin kansa ta yi masa rahama ya yi mata rahama na'am saboda haka za ga an samu rahama an samu aure kyakkyawa kenan a wannan to salihan mace mata su ne masu kiyaye jikinsu da kiyaye dokokin Allah da kiyaye dokokin miji inda ba su taba saba Allah ba amma walati takhafuna nushuzahunna idan aka samu mata mace ta bantsale ko wa'insu sun bantsale sun ba sa bin miji din ba an ce su bin miji ba kuma an ce hafi za ta kane hafi hafizatin da zami ma zalla sai zaune ya ka samu wata ta kadara ita ba ta bin mijin nata ba ma ta ba shi haƙƙinsa a gani wallati ta hafu na nishuz shi ne ƙin bin muji. nishuz shi ne ƙin yadda da muji ta wajen saduwa kuma wani lokaci ne idan mujinta ya ce idan za ta tahajjudi mijinta ya ce yau ba ta hajjidi. ba wannan hajjidin ba za a yi yau wani hajjidin za a yi to sai yake haƙura ƙarfi ga nan mutane suna ta tafiya wallahi ai abin da ake yi har yake yi ga wancan shi ma na yi shi ma abin da ake yi wallahi in kika je sallar Allah ba zai karawa in dai mijinki ina bukata ki kika tafi sallah zama sallau ma Allah bin karama shi kuma shi kuma dan Allah ya hakura ya ringa ya ringa ya ringa barta tana zuwa inda an ajina Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah to amma kamar inda Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah shi kuma tamna tamna'u kai kaga ba zai ba da zuwa masallaci da wato ainihin bin miji ta wajen wato mu'ashara wanne ya bulada ya zauna a gida bin miji ya hu zuwa masallaci ko raka a dubu zai Gama mace kuma ba kuma ba kuma din itikafi ma kada ki yi itikafi sai da sai kun shirya ku shirya tare shi ma ya shiga itikafin dan ba za ki bar shi nan kina itikafi shi kuma yana wani itikafin a gida ba dan wannan ba itikafi bane ukufu ne kin kifar da shi kawai ni ko kina itikafi ba lada ya Eh, sai sai ta kura waye ke ta aure irin irin sai ta ko ta fi shi san Allah ta fi shi san annabi ba za ta hana ba in ya ce kada ta tafi kada ta sai dai in zai hana ta wani ba na fila bane wannan sai dai in zai hana ta farilla an la ta ta lima khaluqi fi fi ma sai khalid wallati takhafuna da matar da matan da kuke jin tsoron hunna in bin miji da bashi shi sa to abin da ya kamata ba sake su zafi ba dan ka ji wani da ya ga matar su bata masa kaza yake ni ina sai din an sake ta wallahi domin kaza da kaza ma hukaci ka in saki ɗaya lokaci ɗaya ka saki matar ka wallahi sai kai ne ba buwa nan hanyoyin da zamu faɗa maka yanzu na farko fa'izuhunna ku yi musu wa'azi wa'azi na na kwana na wata ɗaya wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ana ta wa'azi wa'azin Allah wallahi to ka gani wani wani kuma lokaci ɗaya sai ya saki ai kaga da yayi wa'azi am sai abi to amma sai lokaci ɗaya ya saki sai ya zo ne zama. duk mutumin da ya saki matarsa lokaci daya wallahi sai ya yi nadama a yi ta wa'azi ya halatta ka kawo wani malami ko wani ɗan ƙusa zai masa wa'azi amma a gabanka kananan ra'ayi ayi manzala ya ce la ya halwar na rajulun jimra'atin illa wa shaitan mai kada wani namiji ya kaɗaita da mace sai ya ce ɗan ya zama na ukunsu na eh, eh, ka gani na ji labarin da mutumin da ina karantar da ƙur'ani aka ji fitar da su sun yi da ƙur'ani suna ta shurinsa suna iskanci. wani wani zancen usalu. ai da aka saba wa annabi ba ga shirin ba yakka wani ina karanta da ita su su kadai a samu mata wani mai wayo mai iwalu mai wayo ka haɗa su da shi a karashin haka haka ma in zancen zance ne kada ka yi dak matarka a yakka je ta au da je ta ringa zance ita kadai da da wannan kasurgumin gardin sai iskanci ya faru sai shaidan ya zama nan wallai sau da ka ya masu yaya ku sanya sharaɗai masu yawa a wannan 'yan samarin zamanin alaba kwakwai wannan samarin zamanin sai da shiruɗu? masu yawa in wajen zance kuma zancen kada ya wuce wata ɗaya wata biyu wata uku sannan a yi a zuwa yawon ya za a zauna ana canɗi zuwa zance mai ake ta faɗa ne ka gani kuma da dare na balarabe ka isa ka ce za ka ce za ka nemi yasa wai a zuwa zance to za a yi zancen amma wallahi da da da dan uwanta babba ba dan uwanta za a zuwa ya zancan kuma da hijabi hijabin fa hafuka hari domin ba za ka iya taba zaɓen mace ba in yanzu zancen ne sai dai ka aika babaka ta gano baba ce take gano matar da za ka aura daga tayi ko ba ta yi ba ba kai kasu gumgarji ba wallahi in kuma ba maka wata nan wata ‘yan uwaka ta gano abokina zai aure kuma sai yake tunanin wani malaminmu sheikh muhammadin nami ina da ya to shi ne yake ebo wajena yake yi da aure abu amma sai yake da allah ina so mu je mu ziyarci ah, malam a madina ne amma ya ka tafi da matarka don ta gano cewa yana da ya yana da wallaki muka je ta gano din ta gano cewa yana da ya su shi ne ya wadata ya za a yi shi ne ya gaya babarsa amma da babarsa sai ta gano ya ce ah, ba ta yi ba wallahi ba ta yi ba domin da aka gwada sai aka tagine shi ba kuma sa'an ta ne wadda ka abin da bai baki nan ina nan ya sai dai wata ya aura wallahi bai taɓa ganin ta ba abdulaziz shirowa wani abokina wallahi haka aka ɗaura auren bai ganta ba amma yana zuwa zance amma a cikin hijabinta sai da aka yi auren sannan ya ga ya ganta a shi ita ce a to a ita ce mun to dan Allah ya wannan mu labarin nan a ashe ita ce kaga gami san ta bishin haka aka daura ka bai san fuska ta ba to haka ba ake daura wani kuma wallahi ba ta inda za ba da ya gaya maka sunan matarsa sunanta sunanta ba ba abu nan eh ko har ba ba sama ba zai faɗa maka sunan ta ba eh, sai dai dan haka za ka dinga ana cewa abu kaza abu maryam abu kaza sai dai ka ji ba za ka ji abu nan ba har yanzu haka su. kuke kuke raina su kuke mutane sai ake zagin saudiya duk wanda raina zagin saudiya bai san su ba duk mutum da raina zagin yan saudiya bai jahili ne bai san su ba wallahi bai san su ba wannan salman din ya isa ya isa ya keta wannan al'adar ta addinin musulunci bai saba wannan saboda haka saboda haka wayannan mutane duk duniya babu kamar su wallahi duk duniya babu kamar su in kuma da su ne ka je ka samu a Iran in ka isa in ka isa matan annabi ba su ne ummahatu mu'mini ba to mutanen Iran ba su yarda ba har yanzu da aka zo aka samu aka aka baka shi an ci shi an ci shikenan na na alfiti ba ba uwarka ba ce ka je ka nemo uwarka a Iran wannan mahaukatan in ka yi wa'azi ya ci ya ƙiciyarwa ka je ka kai wani wa ya yi maganganinsa ya jawo duk ayar da zai jawo ta ƙi to wahadi ruhunna sai ka ƙaurace mata ƙauracewa na kwana nawa waye baka kwana uku wani zuwa malami yana tambaya ne don yi attention ɗinka ta gaya maka amma ka yi aina ka karanta kwana uku wa manzan Allah sallallahu alaihi wa da ya ƙaurace wa iyalinsa da ya yi wata ɗaya wata ɗaya yake bari shiga wajen su baga baki ya sai wata ɗaya ai da ya shiga 29 ah, na na ta ce ai saura kwana ɗaya yace a shahru yace ke da ke ji shaharu shahru a wato cikin ishirin ne yau ai wata wata wata 29 ne to wuta ke ce ya shiga kaji irin abin mata ita ma fa nan fa auliyawo da fi layi. to amma ga tambaya shin ya halatta mutum ya kaurace matarsa in zai kaurace mata wajen punishment saboda wata guda ya halatta ya halatta mu fuka hawo a wajen fuka hawo ya halatta ka san abin da yasa saboda ai kaurace da ake punishment ne ka san akwai wanda in ka kaurace mata wata uku ma punishment punishment din da yi wa? sai ka zamba mata wajen wata uku ko wajen wata wata wata hudu watan ila'i ma sai ya fice wata wata ta shanye ko da ka in ila'i za ka yi ko wata biyar za ka yi ai in ba ila'i ba in farashi za ka yi ko wata biyar za ka zabga mata gwargwajen taurin kanta ta gane Su suke wazanta ka gani kana zuwa kawai sai ka ce yi min shimfiɗa ta a can ka ji haushi ba ba fa a ɗaki za ka ba gida ba cewa za ka ce za ka fita daga gidan ba a gidan ma a ɗaki ɗaya sai ka yi miki shimfiɗa ta tarin kwana a can kai ma kanka ai kai ma har da kai a punishment din wallahi kai ma da kai a punishment kai kai ma ka shan wuya sai dai wallahi in kana in kana kusur kusur in ita kuma su su su ma take saboda me saboda saboda duk inda aka yi tunda Allah yake ai musu punishment ya san ko da kai da kai kai ma a ciki wallahi sai ta fi ka shan wahala in kika dama ita ce ma ta ruwan sanyi ba wani ruwan sanyi ruwan zafi ne in ka kaura su wuta ce a ni na fi son maka wallahi kariya take kariya take fil magaji a wajen kwanciya idan wato abin ya ƙici ya wa wato ainihin abin nan kayi kayi fahajiruhunna din kayi fahajiruhunna ya ya kiwa to wadribuhunna sai sai a hada da duka amma darban gaira mubarrih duka ba mai ta da fata ba na barazana ma'aukaci kada ka je ka ɗauko sanda ka biyo ta a guje wai Allah ya ce ba buhunna kai ne fa zuri buhunna kai ukaci da kai ake wadribuhunna ku ke su duka na barazana darban da gairar mubarre a gani wallahi wani ya rara ko matarsa da ciki ina dukanta da tsabga sai mutuwa ke kuma sai ya hawo ina kuka wai bai ni ya kashe ta ba wanda in ka ga sandan kai daga ganin sa zai kashe mutum dala kisa kisa amdar mutum ya kashe mutum amdar ai ana duba abin da ya kashe shi da shi idan abin da ya amfani da shi min sha'anihi an ya fatula yana daga sha'aninsa zai iya isa to ƙarya yake yi daga ke ya kashe ta ya za ka buga mata wato ainihin sanda ka ce ba daga gaske ba kuma saboda haka sannan sai Allah ya ce wadribuhunna ko fa'in in ata'anakum fala tabghu alaihim sabila idan matanku suka bi su suka ku suka zo kuma suka dawo suna yin biyayya ko to fala tabghu alaihim sabila da kuma wata hanyar cutar su ma in kuma ba ta hanyar ta ƙarshe cutar su inna Allah kana aliyan kabira Allah madaukaki ne babba da rama musu kaga anan Allah ya tare mata tana can tana wani hauka cewa human right duka da hannun riga wannan wayan su malamai suka ce duka da hannun riga za a yi ne duka da hannun riga to a zamanin annabi ma ina wani hannun riga yai wani babbar rigar ta ka aina kan gaje ta yan najeriya ana kuma gana a addinin musulunci gaba daya har za ka yi zancen hannun riga duka ne sosai sai dai dukan ba da sanda ba ba a fuska ba ba a kirji ba ba a ciki ba ka gani ba a wuya ba ba mari ba ba mangari ba ba kutuho ba ba kulli ba ba ran rankwashi ba sai ka sayin da za ka yi sai kuwa ka ga ashe kenan kaga ashe nan ba wannan zancen wannan zancen duka nan ba da mahaukata ake ba gidan mai hankali ake wanda zai a da sauran sai ka samu wani wani waje mai tsoka ka ji ɗan kaga kenan kai kai da kai da gaji an haka haka kaga da wuya abu da sauransu amma da da bulala da bulala kai mahukaci ne bai wace ita hmm? ko ko kuma da sanda zarban gairar mubarre duk abin da ka da kishi fata ta tashi ban da shi ko ban da zagi zagi sosai irin wannan inna allaha kana aliyan kabira allah ya kasance wato madaukaki ya fi ka kabira ya fi ka girma in ka ce za ka taɓa sai rama mata ya wani a tsanakun in suka bi ku wala ta gowa alayhin na sabila kada ku hanyar cutar su ba an ce rashin bi shi ne nishuru ba to kana jin ita ma ai wani rubun za ta ji za mu karanta nan gaba wato ainihin inin ru'un khafat min ba'ali hami gani nan kuma mace ce take jin tsoron shi kuma kare mata nishuru ya je ya manta da ita ya ringa wulakanta ta kaza da kaza a gani ba laifi ki je ki gaya wa iyayenta a zuwa a yi sulhu an yi salaha sulha su yi sulhu eh wa sulhu kai. a gani kuma ka saboda haka abin nan to me Allah ya ce a gaba eh, lokaci ya yi ko mu ta wani abu guje in kimfin shi tsaka bai nihi ma a yi matsaya ne saboda wani karatu ne mai zaman kansa kada mu je mu tsallake lokaci muna roƙon Allah maɗaukacin sarki abin da muka faɗa Allah ya ba mu ladansa abinda kuma muka faɗa muka yi kuskure Allah ubangiji madaukakin sarki ya yafi mana innahu samiyun qareem mujibud da'awa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته